hoto na goma sha hudu yaro yana girma yana da hikima kwarai yana cike da hikima Allah kuma yana tare da shi uwayensa suna jin daɗi kwarai bisa abin da ake hoɗi bisa gare shi asad da ya samu shekara goma sha biyu ya tahi garin da ake cimu jerusalem ya tahi tare da uwayensa can dan wata sallah duk wa'anda suke sauraron shi sun yi mamaki kwarai da hikiman nan tashi da amsan nan da yake badawa da tambayoyin da ake mishi da yesu yake sama ya halitta sama da ƙasa da ya dawo cikin duniya da ya zama mutum kowa ya kula ƙwarai da harka Allah ya yi kuma aikin Allah ya bi kuma doka Allah Allah ya ce bisa Yesu shi ne wanga ɗan nawa wanda nike so ku saurare shi wa'annan mutane wa'anda ke cikin hoton suna kallon Yesu kuma suna sauraren shi littafin Allah yana ce mana mu saurari abin da ake waɗi kuma mu yi abin da ake cewa abin da littafin nan ke cewa kalman Allah ita ce Yesu almasihu